Wannan harin ya auku ne a yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka gudanar a ƙarshen satin da ya gabata. Bayanai da muka sama daga mazauna ƙauyukan Dalijan da Rakonni da Kalho sun tabbatar mana da cewar maharan sun yi wa wasu masu aikin sa kai a ƙauyen Dalijan kwantan ɓauna ne suka kashe su suka kuma afkawa mazauna ƙauyen da basu ji ba basu gani ba. Akalla dai an yi jana'izan mutane goma sha shida lokaci guda kamar yadda wannan mutanen da suka buƙaci in saka sunansu suke cewa. Wallahi muna cikin juyayi sosai yanzu haka ma ga wasu nan suna barin gari suna yin hijira suna yin wajen. Ya ce wallahi muna cikin juyayi sosai yanzu haka ga wasu nan suna ta gudun hijira zuwa wasu yankuna na gandi da kuma raba. Kowa hankalinsa a tashi yake jiya ma ba wanda ya kwana a gidansa. Jiya ma ba wanda ya ne wannan dai ba karon farko da aka taba kai irin wannan harin. a wannan yankin ba a shekarar da ta gabata ma an kai wanda ya fi wannan muni a ƙauyen tabanni wanda yanzu haka wasu su mana gudun hijira a ƙauyen gandi wannan malamin ya gaya min yadda harin na daren jiya ya auku to lokacin da barayin suka zo a farko dai suka kama harbi don suna da manya-manyan makamai ne ni ban taba jin karar bindiga irin tasu ba don yadda kasan tsawa haka bindiga su take da muka yi jana'izar mamatan kowace gawa jini na zuba hukumi a jihar sokoto dai sun tabbatar da aukuwar harin tare da alwashin ci gaba da ɗaukar matakai na kariya ga jama'a aminu waziri tambuwal shine gwamnan jihar sokoto zan amfani da wannan dama in mika ta'aziyar mu a madadin al'umma da gwamnatin jihar sokoto ga yan uwanmu mutanen karba kuma muke taraba musamman a ƙauyukan dalijan rakonni da kalhu wanda eh, eh, cikin daren eh, a ta shige 'yan baranda suka kawo musu hari har allah yawa rayuwar mutum kusan goma sha shida salwanta allah ya ci kansu da rahama allah ya kyauta namu ƙarshe haka ina son amfani da wannan dama in jawo hankalin jami'an tsaro da ƙare tsaro tsamara da ƙaimi wurin tabbatar da cewa an kare jama'a cikin wannan jihar da dukiyoyinsu. a baya bayan nan dai jihar sokoto mai makwabtaka da jamhuriyar nijar na fuskantar irin kalubalen tsaro da ke shafuwar makwabtan jihohin katsina da zamfara masu fama da hare-hare 'yan bindiga faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa